cikin kafirai in dan uwanka mushriki ya mutu zaka yi masa wanka wa yatba'u janazatahu kuma zai bugawarsa wa yadfanuhu kuma zai binne shi wala yusalli alaihi sai dai ba zai masa sallah ba wai ya kawo wancan hadisin namu da ya gabata yayi masa wannan babin shin wancan hadisi zai karbi duk wannan abin da ke cikin wannan babin albani yace wa anta tara kai mai karatu tare da ni kana gani fa annahu laysa bil hadisi ma tarjama lahu min al-ibtisali wannan hadisi bai kushi abin da bai haƙi ya masa matashiya ba cewa ma ya kaje kai masa wanka dan haka fa qala al-hafiz ta'liqan ala kalamihi ibn hadar bai kyale wacce magana ta bai haƙi ba sai da ya mata ta'liqi yayi ƙarin bayani akan maganarsa yace tambihun laysa fi shay'in min turuq al hadha al-hadisi babu wani abu da ya zo cikin hanyoyin wannan hadisi da yake nuna at-tasrihu yin bayani na kalala bi annahu gasalahu cewa ali bin abi talib yayi masa wanka illa an yi ukhadha zalika min qawlihi fa amarani fa gatasaltu sai dai in kawai bai haƙi ya fahimci yin wanka a faɗin maganan Aliyu da yake cewa fa amarani fa gatasaltu sai annabi ya umarce ni kuma sai na yi wanka kila shi ya fahimci ba an ce yayi wanka ne dan yawa mamacin wanka kila shi haka ya fahimta inji inji inji ibn hajar yace fa innal iktisala domin shi yin wanka din shuri'a min ghaslil mayyit an shar'anta shi idan mutum ya yi wa mace wanka shi kuma ya yi wanka walam yushra min dafnihi amma ba a shar'anta shi ba dan mutum ya je ya binne shi in ka yi wa mace wanka to kai za ka yi in ko binne shi kawai kai ba a ce kai kuma ka je kai wanka ba ina ba dan kun fahimta to a waccan riwaya abinda annabi ce izhab fawarihi je kai me ka binne shi bai ce kai masa wanka ba to da je binne shi dawo sai dawo sai annabi ya umarci shi ce je kai wanka to shi bai haƙi mai yiwa da ya ji annabi ya ce je kai wanka sai ya fahimci aliyu ya yi wa mahaifinsa wanka ne don haka aka ce je yi wanka sai albani ke cewa a'a binnewa kawai aka ce yi bin hajar kai ke cewa binnewa kawai aka ce yi ita ko binnewa dan mutum ya yi ta ba a cewa sai ya yi wanka ko da musulmi ne amma idan ka yi wa dan uwanka musulmi wanka to za ka yi wanka mustahabbi ne in ko binnewa kawai aka je da kai to za ka yi alwala mustahabbi ne ita ma kamar yadda muka gabatar a darasan mu na gaba da suka gabata ina fatan kun fahimta da kyau albani yake cewa walam yastadilla albayhaqi ibn hajar kai yake cewa walam yastadilla albayhaqi bayhaqi bai kawo wani dalili ba wa gairuhu ko shi ko waninsa illa alal ittisal min ghusl almayyit sai dai kawai cewa duk wanda yawa gawa wanka shi ma zai yi wanka wa qad waqa inda abi ya ala min wajhin akhar fi akhirih amma hadisin ya zo ta hanyar Abu ya ala ta wata hanya daban a ƙarshen sa ana cewa wa kana aliyun idza ghasala mayyitan ibtasala aliyu ya kasance idan ya yi wa mamaci wanka to sai yayi wanka to sai ka ce da su shin a wannan riwayan aliyu ya yi wa mahaifinsa wanka bai ba wankan nan da annabi ya umarce shi to kuma wani abu ne daban bai shafi cewa in ka je ka binne mamaci ka yi kai wanka ba shi wannan hadisin sa daban cewa idan ka wa mace wanka kai wanka nan sai zanto mai ruwaya yana faɗin halin Ali bin Abi Talib ya kasance duk lokacin da ya yawa mace wanka zai yi to amma bai yawa mahaifinsa wanka ba lantana a ce shi kuma ya je wanka ne saboda wannan wankan da ya masa wajen me yasa ake so a yi wannan dan a mayar da martani ga haƙi da yake cewa za a iya wa mace wanka idan kafiri ne ba za a yi masa ba babu abin da ke nuna haka قلت الباني يتي هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم وأن الزيادة تناول إمام أحمد دانسا كما يتقباتا ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك تيا يا حافظ ابن هذا الأسكلاني هكا يبقى يجريتي لا سيما وهو قد أذى الحديث لأحمد كما رأيته قاشكو يا جنجنا إمام أحمد وأن الرواية كما يتقني كيدا كانت ثم إن قوله to ya gama mana maganan bai hafiz ibn hajar ya mayar da martani ga bai haƙi shi yanzu albani me ra'ayinsa akan mas'ala sai ce summa inna qawluhu sannan maganarsa shi hafiz da yake cewa walam yushra'il ittitalu min dafnihi ba a shar'anta kai wanka ba dan ka binne mamaci sai dai in kai masa wanka ne aka ce kai wanka amma dan binnewa kadai ba a shar'anta kai wanka ba wannan magana ta ibnu hajar me matsayinta albani ce fihi nazarun wannan magana akwai nazari akan ta ba za a sallama masa ba gaba daya li'anna liqa'ilin an yaqula domin wani mai magana zai iya cewa da kai innal hadisa zahirud dilalati ala masbuqiyyati zalika hadisin nan a zahirinsa yana nuna dalili bisa ga shar'antuwar yin wanka din idan an binne mamaci wala yunafihi ziyaratu allati waqa'at fi asr hadisi karshen ziyada da zuwa karshen hadisin nan ba ta kore haka cewa anna aliyan inna ma kana yaghsilu min ghusl mayyit karshen da yazo cikin hadisin aka ce ali in yayi in yayi wa mutum wanka zai yi to wannan baya kore mana shar'antuwar wanka din li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyahu domin annabi ya umarce shi je wanka din bil eh, ya je wanka til hadisi a cikin hadisi bal hadha shay'un wa zaka shay'un akhar wannan abin da aka umarci aliyu ya zo yayi na bayan ya binne mahaifinsa ya je wanka wani abu ne daban abinda ibnu hazar ke so ya tabbatar na cewa sai kai wa mace wanka ne sannan zaka yi wanka shi ma can wani abu ne daban wannan alakar daban waccan daban bai kamata su ci karo da juna ba asali ke wani abu ah. wala yunafihi ziyaratu allati waqad fi asr al-hadisi aka baya kore shi abin ya tabbata a cikin karshen hadisin li annaha jumlatun musta'anafa domin sabuwar jumla ce me ce ce sabuwar jumla wa kana aliyun idza ghasala al-mayyit iktasala sabuwar jumla ce ba ta da alaka da abin da yake baya la laha ba ta da da abin da hadisi nake nufi wannan hadisi cikin babu wani dalili cewa anna aliyan inna ma kana yatasilu min ghasl al-mayyit cewa Ali yi wanka ne dan yawa mahaifinsa wanka li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu bi ghusli saboda annabi ya umarci shi da yin wanka fil hadisi cikin wannan hadisi bal hadha shay'un wa zaka shay'un akhar albani ce na'am in sabataka riwayatul akhir fala manasa min at-taslim kuma sabaka an al-hafiz riwayar da zaka zo nan gaba in ta tabbata to ba makawa musallama wa hafiz ibn hajar al-asqalani in ta tabbata faqad qala aqiba kalamihi al-mazkuri domin a karshen maganarsa da ya ambata sai yace qultu nasi wa qad waqa inda ibn abi shayba ya tabbata a wurin ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba cikin al-musannaf kenan da lafazin da ke cewa fa qultu sai nace inna ammaka ash-shaykh al-kafira qad mata fa ma qala ara an tagtilafu wa tatunnu wannan a riwayan abubakar ibn abi shayba kenan ali bin abi talib yazo ba ta labarin abu talib din ya mutu sai yake cewa fa matara me kake ganin ya kamata in yi yake tambayar annabi sai annabi ce ara an tagsilahu ina ganin ka je kai masa wanka wa tajunnahu ka binne shi tajunnahu kenan ma'ana ka sitirce shi falan ma janna alaihi lailu ay falan ma satara alaihi lailu wa kad warada min wajhin akhar annahu ghasalahu ya zo ta wata hanyar daban an ce ya wanke shi rawahu ibn sa'd an al-waqidi ibn sa'ad ya rawaito magana daga waqidi albani ce kultu amma alwaqidi fa matrukun muttahamun bil kadhib a daina wannan magana waqidi dai an kyale shi mutum ne da ake tuhumar sa da ƙarya fala qimata li ziyaratihi abin da ya dado cikin hadisi ba za a karba ba wa amma ziyaratu ibn abi shayba amma abin da ibn abi shayba ya dado cikin hadisin an tagsilahu ina ganin kai masa wanka fa hiya munkaratun ayda ya dace munkara li'annahu jaha domin ya rawaito ta min tariqil ajlah an ta hanyar wani mutum da ake kira al-ajlah shi kuma ya ruwaito daga sha'abi amir ibn sharhabil al-sha'abi mursalan hadisi ne mursal hadisi mursal kuma da'ifi wa huwa ma irsalihi tare da cewa hadisin mursal ma da'ifi ne tare da ma haka fa innal ajlaha fihi da'if shi kanshi ajlaha kuma da'ifin mutum ne fala hujjata fi ziyaratihi aidan saboda haka babu wata hujja wajen ziyadarsa wai mai albani yake so ya kama duk bayan wannan dan yanzu yadda na abin da yanzu duk gaba ɗaya ma'aluma din sun cakuɗe gaba ɗaya abin da yake shar'antacce a shari'ance idan kai wanka ga mamaci wanda yake musulmi kai masa wanka kai ɗaya ko ku biyu ko ko uku ka haɗu ku masa wanka mustahabi ne in kun kammala masa wanka ko kuma ku je ku yi wanka idan binne mamaci kadai kai ba kai ba da kai aka yi masa wanka ba ka tura wajen ka taimaka wajen binne shi ma'ana ka tura kasa ko da shebur ko da hannu wajen binne shi ka taimaka to idan ka dawo gida sai kai alwala wannan mamacin ana magana musulmi ina fata an fahimta idan ya kasance kafiri ya mutu ba maganar yi masa wanka domin duk abin da bai haƙi kawo babu hujja cikinsa kamar yadda kuma ka karanta duk da cewa ya ci cakuɗe da yawa amma dai ba za a yi masa wanka ba sai dai za a je a turbude shi cikin kasa idan ka je ka turbude shi cikin kasa ka dawo gida ya halatta kai wanka saboda lokacin da Ali bin Abi Talib je turbude mahaifinsa ya dawo gida annabi ya umarce shi yayi wanka shin wankan nan da yayi yayi ne dan saboda yayi wa mahaifinsa wanka ko kuma dan binne shi dan binne shi abinda duk muke so mu je karshen sa kada a ce wankan nan da zaka yi dan saboda yi masa wanka ne dan shi yi masa wanka bai halatta ba wanda shi bai haƙi abin da ya fahimta kenan shi yasa yayi babi kai kuma duk aka yi masa raddi a kai kuma albani yake cewa mai yiwa abin zai karbi da a ce wancan ruwaya ta tabbata amma kuma ruwayan aka mata kata kata wanda ke nuna an cewa aliyu je kai masa wanka aka ce bai masa wanka ba amma da ya ji abin da shi da ya dawo kuma annabi ya umarci shi wanka kuma yayi saboda haka idan ka je ka binne gawan kafiri ta zo kai wanka ya halatta in baka kuma babu komai saboda muka ce in baka babu komai waɗanda suka binne kafiran da ke filin badar annabi bai ce musu su yi wanka ba a ƙarshen hadisin ba mu gani ba ya ce dai aje a turbude su an je a turbude su kuma an gama kuma har sai da annabi ya kwana uku a wajen amma bai ce ku yi wanka ba ina fata an fahimta wannan shi ke nuna yin wankan menene izi ne ko ka ce hafi idan mutum ya yi babu laifi idan mutum bai yi ba babu laifi amma idan musulmi ne gawar ta musulmi ka taimaka wajen yi masa wanka sai kai wanka jana'iza kawai ka je ka bi aka je aka binne shi tare kai sai kai alwala kamar yadda waɗansu dalilai suka nuna saboda yanayin lokaci kila har mun wuce inda ya kamata mu tsaya amma ku yi hakuri saboda mun shigo cikin rinsun maganar da in muka tsaya mun tsaya a tsakiyar magana yanzu kawai abin da muka karanta a wannan mas'ala shine me cewa ne mamaci menene wajibin ne mamaci dole ne wajibi ne sawa'un mamacin nan musulmi ne ko menene ko kafiri ne in dai mutum ya mutu wajibi ne a rufe ko musulmi ne ko kafiri ne sai dai musulmi za a girmama shi ta hanyoyin girmamawa wajen tsari kamar yadda zamu ambata nan gaba kafiri ko sai dai a ji a a ji a turbuɗe shi a tafi babu wani ɓata lokaci a kansa wannan shine kawai abin da muke so mu fahimta wajabcin binne gawa to sai mu zo nan gaba kuma mu ga cewa a ina ya kamata a binne musulmi an haɗa shi a makabarta ɗaya da kafiri ko ba za a haɗa su makabarta ɗaya ba dan mu kalli makabartun mu na Kano ko mu ga yaya suke to wannan a darasi na gaba kenan insha Allah wa sallallahu alaihi wasallam tambayoyi wajen guda hudu dun nashi ne amma sai yi takarda daban-daban to amma rubutun duk ya bayyana wannan yake cewa wai mutum ne ya zo su yana cikin hali na rashin lafiya saboda hauka sai kuma ya mutu ta yadda ba a iya tantance cewa musulmi ne ko kuma kafiri ya za yi da shi dangane da abin da ya shafi jana'iza wallahu alam ban taba karanta wata mas'ala mai kama da wannan ba wanda malamai suka bayani a kai a dan ilimin da ke da ni da kuma fahimta ta wadda ta iya zama daidai ko kuskure shine menene jayin mutanen garin in mafi rinjayen mutanen garin musulmi ne zaka kyautata masa zan cewa musulmi ne kai masa jana'iza kamar yadda ya kamata a yi wa musulmi idan kuma mafi rinjayen mutanen garin kafirai ne to zaka hukunta kamar shi ne wannan hukuncinsa da sauransu Allahu a'lam wannan ke cewa tambaya dangane da wannan hadisin na ko bil jinazati hadisin da ke nuna idan mutum ya mutu a yi gaggawar yi masa ta'azi jana'iza to wai kamar mutum ne zai mutu sai kuma yayi wasiya yace idan ya mutu malam wani ne zai masa sallah kuma ya zanto lokacin da ya mutu din malam wani din nan yana wani gari ta yadda kafin ya zo za a ɗauki lokaci ba duk wasiya ake cikawa ba duk wasiya sai in bata ci karo da nassin shari'a ba sai a cika ta yanzu mutumin da ya wasiya cewa idan ya mutu a ɗauki rabin dukiyarsa bai wani ba za a yi aiki da wannan wasiyar ba tun daga ka'idar wasiya ana yin ta ne kashi ɗaya bisa ukun dukiya idan mutum ya bayar da rabi kaga ya wuce kashi ɗaya bisa uku ba za a zartas ba idan mutum ya mutu ce daga da zarar ya mutu yana nan Kano kar abin ne sai an kai shi Sokoto sai mu ce wannan wasiyar ta saba koyarwar annabi a garin da ka mutu a nan za a ne ka yanzu ka ce sai an kai Sokoto to ka bai wa mutane aiki ina fata an fahimta saboda haka ba duk wasiya ake cika ba yanzu mutum ya yi wasiya cewa malam wani zai masa sallah kuma malam wani din nan yana nesa ta yadda ba zai iya zuwa ba kan kari har a zo a yi masa sallah nan a yi jana'iza abin da shi to ba za a aiki da wannan wasiya ba sai a kwatanta umarnin annabi da ke asir ubil janazati a wannan lokaci an so a cika wasiya amma ba a samu damar cikawa ba saboda wani hanzari da shari'a ta iya karɓar sa a matsayin hanzari shine rashin mutumin nan a gari wato mutumin da ya kamata ya zo masa sallah din wannan yake cewa faɗin Allah ta'ala fa za faragta fansab wa ila rabbika farghab wa menene bayanin fassara waɗannan aya mun shayin bayanin fassarar su a lokacin tafsiri amma abinda suke nufi fa idza faragta fansab idza faragta idan ka kammala fansab to ka kafu wa ila rabbika farghab kuma ka kwadaitu zuwa ga ubangijinka malaman tafsiri sun yi fassara daban-daban wadan suka ce idza faragta fansab ai idza faragata min ashghalika dunyawiyya fansab li ibadati rabbika idan ka kammala al'amuranka na duniyar ka to kuma ka shagaltu wajen bautar ubangijinka suka ce abin da yasa muka ce haka akwai ayoyi da hadisai da ke karfafa wannan fassara ayan farko Allah ya wajabtawa annabi sallan dare Allah ya dora masa nauyin sallan dare yace inna nashi atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila saboda me aka ce yi sallah a daddare saboda da rana yana harkokin rayuwa kana kasuwa ko kana wani abu ba za ka iya kiyamun nahari ba sai dai kiyamun laifi. da haka ayar gaba sai ta ce inna laka fin nahari sabahan tawila tunda da rana kana da tugurgula mai yawa da daddare ka yi ibada to sai zan to fa idza faragta da rana ka kammala al'amuranka fansab to ka kafa da daddare wajen ibada ga ubangijinka wadannan suka kafa wannan magana da wannan sannan abin da yasa aka ce idan ka gama al'amuran ka na duniya ka shagaltu akwai hadisin annabi da yake cewa idan an kawo abinci na dare ga kuma lokacin sallar isha'i yayi yanzu an kira sallah kuma sai a ajiye akwashin abinci wanne za a fara annabi ce ku fara cin abinci sannan ku yi sallar isha'i wannan hadisi ne kuma ingantacce to kaga ya zanto fa idza faragta min a'malika dunyawiyya fansab bi ta'ati rabbika saboda idan wani abu ya bujiro maka na duniyarka wanda yake yana cikin laruran ka na rayuwa dolan rayuwa in baka yi in ka kyale shi sai ka kammala sallah zaka yi to ba za ka samu rabuwar hankali a cikin sallah na ce larurar rayuwa dan karka kafa komai a matsayin larurar rayuwa yanzu abincin larurar rayuwa ne ga abinci kana jin yunwa ga lokacin isha'i iyayi. in baka ci abincin nan baka je kadin fara sallah za ka yi ta tunanin wannan abincin musamman kila in ba kai kadai bane za a raba da mutane da yawa ka rika tsammanin rabon zai zo gare ko ba ne ka ba sai zanto kana cikin sallah hankalinka ya tafi dan to je ka ci abincin da ba ka zo kai sallah yasa annabi koyar da haka yana da larurar rayuwa gashi lokacin sallah yayi mutum kuma ya kasance bauli ya kama shi ba zai sallah bai na jin bauli sai bari ya je yayi sake tawala tsaf din ya zo sallah a ko bayan gida ya kammala sake alwala dan ya sallah a natsi da sauran dai al'amura wanda duk hadisai suka nuna na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wadansu malaika ne suka ce za ka raka fansa wa ila rabbika farsa ina fata an fahimta ba sallar isha kadai yake manta ba a wannan kuma yana nufin cewa a wannan hadisi a wannan aya kai wa yawanci wanda suke kawo ta suna kawo ta ne kan halaccin yin yin addu'a bayan sallah sai sai Allah ce fa za faragta fansab idan ka kammala sallah ka kafu wa larafi kafar farghab ka kwade zuwa ga ka ma'ana kai ta addu'a sai su ce wannan shi ke nuna halaccin yin addu'a bayan sallah ma'ana idan liman ya kammala sallah ya waiwayo ce mutane ku karanta qul huwallahu ga walidanmu Allah na sarada inda anzalallahu salati goma goma ga annabi da sauran al'amura da ake ta bada umarni idan ka ce me hujjan ka sai ce Allah ta fa za faragta fansab wa ila rabbika farqab wannan ba za ta zama hujja ba hanyoyi daban-daban hanyar farko annabi aka sokarwa da ayar fa za faragta sab wa ila rabbika farqab kuma lalle ne ni da kai mai da annabi yayi aiki da ita ba zai yi ba a ce ga wata aya da take kunshe da umarni annabi bai wannan umarnin ba ko hani kuma ya zanto annabi bai hannu ba mutum ba zai iya cewa haka ba to idan ka duba tarihin annabi gaba ɗaya sai ya zanto bai taba cewa dan kawai an kammala sallah wai wai ce mutane ko karanta kaza ba in ka dauki wannan shine ma'anan ayar yanzu kana tuhumar annabi bai taba yi ba ga aya ta ce kaza yaki abin da yake mafi sauki ka dauka ba shine ma'anan ayar ba tunda ko annabi bai ba dan da shine ma'anan ayar da yayi dan idan ka dauka shine ma'anan aya yanzu ya zanto ka saukar da tuhuma ga annabi ta hanyar da baka sani ba rashin sanin ka ne kila ya haifan ma da wannan tuhumar sai ka kai istighfari yanzu idan ka ji hanyar farko kenan hanya ta biyu ita karan kanta addu'a bayan sallah ko mutum ɗaya ba ce ya ba wallantana kuma cikin taro ko mutum ɗaya ba ce ba idan ka gama sallah kai addu'a abinda ake an gama sallah zikirai in an gama zikirai a tashi a kana gama sallah me zaka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah lahu an ni'matu wa lahu al fadlu wa lahu la ilaha illa Allah mukhlisin lahu ad-din wa lahu la ilaha illa la له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض وهو العلي العظيم اللهم ولا يؤده حفظه وهو العلي العظيم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله اكبر الله اكبر الله اكبر 33 شكرا ندري لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير waɗannan da sauran waɗansu wanda ban kawo ba su aka shar'anta ma in ka kammala sallan farilla da zaran ka gama su sai ka tashi kai tafiyar ba wanda ya ce ka daga hannu kai addu'a ba taba ganin annabi ya gama sallan farilla ya addu'a ba wanda ko yace akwai to muna bin shi bashi daga nan zuwa shekara ɗaya ya kawo mana hadisi babu abinda kawai ibn al-qayyim yace a cikin littafin sa zadul ma'ad fi al ibad yace latifatun yace ga wata fa'ida yace ya halatta ka yi addu'a bayan ka kammala zikiran da annabi ya kawo amma ya zanto waɗannan zikirai da ka yi wata ibada ce mai zaman kanta da bayan ka kammala ta sai ka nemi ka yi tawassuli da ita don wata bukatan ka sai ka roƙi Allah amma addu'ar ba dan ta da sallah ba to yanzu duk mutum goma da zaka samu kai duk mutum ɗari da wuya ka samu guda uku wanda za su ce wannan addu'a da nake ta bayan na gama sallah alakar ta ne da wannan zikiran ba ba ta da alaka da sallah tana da alaka ne da zikiri zai ce haka zai ce saboda sallah shi yasa addu'a akwai inda ake yin ta kuma addu'a iri biyu ce wannan abin da kai addu'a ne dama addu'a addu'a iri biyu ce du'a ibada da me du'a mas'ala ce abin da ake nufi da du'a ibada batan Allah da lafuzza da ke nuna girmamawa a gare shi ba tare da ka roki komai ba wannan addu'a ne du'a ibada kenan la ilaha illallah addu'a ne amma wanda ya kunshi ibada kadai dan baka roki komai ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim addu'a ne wanda ya kunshi ibada kadai baka roki Allah komai ciki ba Allah amma Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wa'afni wa'fu anni wannan du'a wa su'al ne addu'a ce ta roƙo dan kana cewa ya Allah yi mun gafara ya Allah ka rahamce ni ya Allah ka yi mun afwa ka ji kaina kaga wannan roƙo ne to addu'ar da aka shar'anta ma bayan sallah ita ce du'a ibada la du'a'u mas'ala amma du'a'u mas'ala a yana ake yin ta a cikin sallah ake du'a'u mas'ala in za ka roƙa ka roƙa cikin sallah amma bayan ka gama sallah zikire kawai ake ba a roƙo kuma ina fatan kun fahimta wani zai ce to za hana min sallah cikin a hana min addu'a bayan sallah ba wanda ya hana ka akwai addu'a amma du'a ibada ce ba du'a mas'ala ba ka bi shari'a yadda ta tsara ma a cikin sallah kuma ma kai du'a kai du'a su'al kuma sallar gaba ɗayan ta kunshi du'a wa du'a wa du'a wa mas'ala duk gaba ɗaya sallah gaba ɗaya ban ta kunsa kenan idan ka zo cikin tasbihi kana cewa me subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ka daga sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا موطئ لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan duka dago daga ruku'i kafin ka tafi sujada kaga nan gurin duk wannan menene du'a'u ibada ne amma lokacin da ka je sujada kai subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi rabbi ata nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha ka zo a tahiyat na karshe ka kammala kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal aw tarwaya a'udhu bika Allahumma min al-ma'asami wal maghrami wannan duk menene du'a su'al a cikin Fatiha guda biyun kai ga du'a ibada ga du'a su'al alhamdulillahi rabbil alamin du'a ibada ne ar-rahmanir rahim du'a ibada ne malik yawmiddin du'a ibada ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in du'a ibada ne amma ihdinas siratal mustaqim du'a mas'ala ne shi yasa ya tabbata cikin hadisi idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce me hamadani abd idan yace ar-rahman ar-rahim sai Allah ce me asna alayya abd malik yawmiddin zai ce me majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zai ce me hadha baini wa baina abdi idan yace ihdinas siratal mustaqim har ya zuwa karshe zai ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala idan muna ibada sai mu sai mu karanta fiqhul ibadat wannan shine ake kira fiqhul ibadat idan har ka san wannan sai ka rinka dan dan ibadat in ka san me kake ba wai fiqhu bane ba farillan alwala bakwai sunnoni takwas mustahabbai wannan ba fiqhu bane ba fiqhun abu ka fahimce shi kikkiawan fahimtar da zaka rinka jin dan dan sa lokacin da kake ibada wani abu kake yi kuma ka rinka jin koyi kake da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wani ba to sai ka rinka jin zakin ibadar amma wancan sai ya gina ka akan al'ada kawai abin da kake haddacewa adadin duk yara a makaranta sun islamiyya farillan alwala guda bakwai ne na farko niyya na biyu kaza kaza amma idan suna sallah ka kalle su ya suke a guje yadda su ma iya su suna sallah a guje ba wanda yake da fikihu wajen sallah ya zanto muna da fikihun nazari laysa lana fikihun amali fikihun aiki ba mu da shi sai fikihun ilimi farillan alwala nawa bakwai sunnoni nawa takwas farillan sallah nawa sha biyar wane ne wane ne kaza amma ka kalli mutum yana sallar ya yake yi da babban da yaron da matar da namijin ya ake yi a gurguje kowa kamar an koro shi to kaga babu baya jin to baya da fikihun sallah kenan dan haka ake malamai suka yi talittafi a da fikihus sala su zo su yi fikihun zaka dan ka rinka yi abin kana jin dandanan sa to wannan tsari shi zaka lura saboda haka ba a ce kar kai addu'a bayan sallah ba amma addu'a da ake yi wa ibada in kuma zaka yi wa su'al to ka dauka cewa wannan zikirai da kai wanda annabi ya koya maka bayan sallah wata ibada ce mai zaman kanta sai kaga ya kamata kai tawassuli da ita dan bukatar ka ba dan wannan roƙon naka yana da alaka da sallah ba to wannan ko ba kowa ne zai yi itikadin wannan ba sai in muna da wannan fikihun hunto sai yi abu na karshe wai sako ne daga yara kanana da suke zuwa masallaci sallan asuba suka ce wani sun zo sun gaba ana kore su suna so a bayyana musu dalilin da yasa ake kore su da za su zo sai malam Mustafa ya tare su daga hanya yace su yi hakuri zai isar da sakon su hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa li yalida minkum ulul ahlami wan nuha wanda ake so a sahun gaba su ne ma'abuta hankali sannan baligai sannan masu yin sahun yara ko da wani lokaci yana daga baya ne saboda haka yara ku yi hakuri sahun ku yana daga baya ne idan shekaru sun kai sha biyar sai ka shiga sahun gaba <laughs> amma sai ka yi hakuri da sahun baya kuma yanzu inda a kaddara da iyayen ku mata kuka zo masallaci to kuna gaba da su duk da su suka haife ku idan aka sa maza waɗanda suke magidanta gaban ku ku kuka biyo baya sannan iyayenku mata ko da da shekara ɗari tana baya dole haka addini ya tsara sai dai kawai abin da za a ce idan sun zo ba tsawa za a yi musu ba sai a fahimtar da su cewa sahun kuna baya koma daga baya dan ka su fahimci kila tsawon da ake musu suka fahimci kamar korar su ake ba korar ku ake ba ana fatan ku rika zuwa musu kuma kila zuwan naku zai sa an fara tunanin ko a ba ku wani darasi na musamman da yara ana wannan tunanin insha Allah ta ala muna fatan kuma Allah ya taimaka abin ya tabbata assalamu alaikum منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب